Wasu ayarin 'yan kasuwa ne da aikin Rosauna gwamnatin Kanan ya shafa suka tinkari babbar kotun tarayya ta Kanan da korafinsu game da lamarin. Gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ne ya bada umarnin rusa dukkanin gine-ginen kantina da shaguna na 'yan kasuwa da ke kewaye da filin idi na Kano. Yana mai cewa gwamnatin da ta shuɗe ta amince da gine-ginen ne ba bisa ƙa'ida ba, kuma hasali ma an wa 'yan kasuwar wuraren ta haramtacciyar hanya. sai dai a hukuncin babbar kotun tarayyar ta kano a jiya juma'a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a samuel amobeda ta umarci gwamnatin ta kano ta biya 'yan kasuwar diyar naira miliyan dubu talatin saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba Justice Samuel Amobeda ya ce matakin na gwamnatin Kano cin zarafi ne ga 'yancin 'yan kasuwar na mallakar kadara da kuma gudanar da hada-hadar kasuwanci wadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama. To sai dai gwamnatin ta Kano ta mayar da martani a kan wancan hukunci na babbar kotun tarayya. Barista Haruna Isa Dederi shine kwamishinan shari'a kuma babban Atoni na Kano. Kotun lokacin da aka shigar da ƙara mun yi hanzari a gaban kotun inda muke nuna mata cewa ba ta ma da hurumin sauraron wannan karar kuma sigar da aka shigar da karar ma ba siga ce wacce doka da shari'a suka yarda da wato ainihin ita ba da sahihancinta da ingancinta. To idan ka yi nazari ka dinga fito da eh, hujjoji daban-daban sai ka ga cewa duk hukunce wato hukuncin da ta yi a hukunci ne wanda ba zai iya wato ɗorewa da rayuwa idan aka je kotun ɗaukaka ƙara ba. Amma dai ba ma ganin laifin wani dan ya shigar da ƙara. Ba ma ganin laifin kuma alkali dan ya yi hukuncinsa daidai da fahimtarsa. To mu kuma ba mu gamsu da hukuncin ba ba kuma mu yarda da shi ba wannan shine ya wajabta mana shirya takardunmu domin shigarwa ga kotun ɗaukaka ƙara wadda muke tabbatar da cewa za ta yi dube na tsanaki cikin la'akari da doka da adalci ta kuma yi abin da zai zamo shi ne zai amfani al'ummar jihar Kano. A cewarsa hujjoji da shaidun da kotun ta yi amfani da su raunana ne, a don haka bai kamata a yi la'akari da su ba. Za mu je mu gwada inganci ko rashin ingancin hujjojin a gaba idan Allah ya yarda kuma duk wani wanda zai yi wata magana ta ganin rashin dacewar abin da mai girma gwamna ya yi to ka sani mu dai a bisa saninmu babu wani mutum wanda zai iya wato haramta wa mai girma gwamnan jiha iko da doka ta bashi akan tasarrufi da ƙasa duk da dai mu masu bin wato doka da oda ne masu bin umarni ne masu ganin kima da daraja da girma ne na shari'a to amma kuma ba za mu fasa bin dukkan a wato ainihin abin da shari'a da doka suka shimfiɗa ba don tabbatar da cewa wannan buri na mai girma gwamna na sama wa kano kyakkyawan makoma ya tabbata Baya ga gwamnatin Kano 'yan kasuwar da aka rusa wa shaguna da kantina a gefen filin idi na Kano sun gurfanar da hukumar 'yan sandan Najeriya da hukumar tsaro ta civil defense saboda an gudanar da aikin rusau ɗin ne bisa rakiya da kuma kariyar jami'ansu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.